Bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kwarata kashi na hamsin da biyu. Babu wani daga ɓangaren ango da suka zo bikon amarya, duk magana inna bata yi tsegumi ba. Ita burinta kawai a kai ne ta huta, don a ganin ta aure na shine nutsuwa a gare ta. Dan ta san idan ta tafi ne, yawo zan ci gaba da yi, tunda Allah ya kawo mai kwashe ni, sauka lafiya. Babu abokin ango ko ɗaya, duk motocin dukka ne aka yi amfani da su wurin kai mutane gidan amarya. Ni kuma a motar mijin ina aka ɗauke ni, da shi da ɗan uwan inna su ne suka kai na har gidan dukka da kansu. da farin ciki masoyana suka shiga gidan tare da dabar su amisti domin sun riga amarya isowa sai aka shiga a tare kowa dai da abin da yake faɗa irin dai abin nan namu na mata yadda muke idan an kai amarya kun dai gane irin abin ai jidda ko ta murza wani irin katon wanka na tashin hankali kamar za ta tashi duniya don haɗuwa kai jidda yar gayin bala'i ce kanta yana hayaƙin rashin kunya wata irin guda ta rangada a yiri yiri ƙawayenta suka amsa da barka da zuwa caca ga caca ga tawaga karuwanta a baya kun yi mana tsarabar kwalaben giya a cikin jakunkunan naku don kun san ba a shiga kasuwa sai da kuɗin siyayya Amfanin giya kenan sai an sha ake jin muradin mace. Giya ma ta caca sana'ar uban wata ƙawata ne. He he he ram aka kashe. Kun dai san iskancin mu na mata yadda yake. Yayin duk dai turawa ne sun huta tunda bana jin abin da suke cewa. Mun san ajibotas ba su iya faɗa ba, haka kuma basu su iya hayaniya ba. Daga zaune dai suke tawatsu nasu kalaman cikin harshen Turanci, kuma su kawayen inda babu wanda ya musu magana. wardiya ce na ji tana cewa gashi nan anta zai shigo. Cikin yayin dukka ne na wata ta turance ta. Abin da ya sa na fahimta na ji Mardiya ta ce dukka Kila ta tambayi Mardiya waye ne, ta ce shi ne. Kowa da ke falon ya yi tsit, murmushi ne a zuciyata tare da cewa sannu da zuwa jarumi na. Ban gan shi ba amma na hasko yadda zai fito daga mota. Zai yi fakin cikin ɓacin rai, sai ya fito daga mota da yanayin shagwaba zai tunkaro falon. Cikin jarumta zai yi muzure da kyawawan idanuwan shi idan ya shigo. Da daɗin muryarsa za ta bayyana yanzu. Sallama shi na ji yayin da ake ƙoƙarin shiga da ni hanyar da za ta sada mu da inda aka bani mazauni na. Da yan uwan ya fara gaisawa sannan ya kira jidda suka wuce ciki. ƙarshen ɗaki aka kai ni wato bedroom saman tsadajjen gado na aka ajiye ni a gefen gado nasiha dai aka ƙara yi min a nuna min matsayin haƙuri biyayya aure kau da ido akan ƙaramin abu dan ne zuciya yayin fushi bawa abin duniya baya duk girman shi tsafta na ga yadda abokiyar zamana take yi in yi ƙoƙari in wuce ta a gayu babu wanda ya zauna saboda yanayin hararar da ƙawanci da ke watso mai yan kawo amarya abin da ya sa ma ba su yi yunƙurin yin wani abu dan duk yana nan shi ma Umar ne ya faɗa mishi za a tashi ba mabuman masifa a gidan shi yasa ya taho Inda ta kankare da dangin miji ta yi gara na fita kunya kuma duk dukwa ne don ya sayan mutunci a wurin ahalinsa. Amisi ta so ta yi magana don na lura da bakinta, amma ƙawayen inda suka ce kowa ya zo ya tafi yanzu. Amma ta ce mu akwai dawowa. Ina ce ina gani suka tafi suka banni. Oh, sai ni ɗaya a ɗakina kamar mayya. Babu ƙawa ko ɗaya babu wasu 'yan uwa da za su kwana da ni a gidana. Jakata na jawo na fiddo wayata na kunna bayan na gama kunnawa na kira inna amma bata ɗauka ba. ‘Yan falo ko kowa cikinsa ɗaure yake da iskanci, a ƙagar suke duk ya fita su caccake ni san ransu, amma ya ƙi fita har aka kira garba. suna tunanin zai tafi masallaci a gida ya yi sallah isha'i ma haka yayyan shi ganin ba shi da niyyar fita suka yi mishi sallama suka wuce godiya musu tare da cewa ku huta gajiya amma sun ɗauki ƙudurin za su dawo idan duka baya nan sultana ta samu ɗagin ƙafa na yau ba sa so su yi rashin mutunci duk yana nan idan ya birkice musu gano daidai ɗin shi sai Allah misalin tara na dare ya kira jidda ɗakin shi ya faɗa mata cewa idan Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya duk wata ƙautar da ta san ta zo gidan nan to ta tattara ta kama gabanta hammar ya bai san ganin kowa idan ko ba haka ba za a samu matsala amma sai jidda ta ce na za su tafi amma fa mardiya babu inda za ta je wallahi tunda tuni mummy ta gama magana idan kuma dan kai aure zaka tona min asiri sai ka hada hadda ni ka kore mu gaba daya cikin bacin rai duk ce mardiya ta tafi daga gidana jidda wallahi babu gidan uban da za ta je mardiya ta bar min gidana gobe kafin raina ya ɓaci wallahi ba za ta je ko ina ba idan saboda kai amarya ne sai ka hada hadda ni ka sake ni kuma kake magana ta bar maka gida ai ba ni nace ta zauna ba momi ce saboda haka ka bari sai ta dawo tana faɗin haka ta yi gaba abinta shi ma tashi yayin da ɗakin amarya sultana Da ɓacin rai ya tunkari ɗakin sultana yana jin tukukin maganar jidda da ta ce babu gidan uban da mardiya za ta je. Zai ci uban yarinyar nan amma sai zuwa gaba don yanzu duk idan jama'a kan shi yake. Yana iya mata wani abu a ci daga yayi aure ya fara cusa mata damuwa. Yana da cikin jidda duk ranar da ya haife ta zai wulakanta mata rayuwa yadda mai tunani baya zato. Ina zaune inda ne sallah har yanzu ban tashi ba. Ina ta kiran waya inda ba a ɗauka. Babu ko sallama ya shigo. Ki an mata, ni za ki ɗaukar waya? Da kin ɗauke ni sakare ma daga baya kika kashe wayar. Wai me kika mai da ni yana magana yana shigowa cikin ɗakin kai tsaye na ce mahaukaci kalmar hauka ta fitar ga bakinki don jiya ba yau bace doki doki na ya karasa magana yana ɗauka ta ya ci gaba da cewa doki da iskanci yake faɗar do sai ya ce ki yana yin irin yadda ake idan an hau doki bari ki fara jin nauyi na sai ki fara kiyayata tun kafin mu fara wasan dambe duk ko bana so a'a ya makale ka faɗa shi irin yadda ƙananan yara ke yin ƙiwa yayi magana a shagwabe yana yin wani dan kukan shagwaba mai sa mutum ya je yana lilo tsakanin sama da ƙasa Jikina na je na harbawa, jikina na je na min wani yami yami. A daidai lokacin da ya sauke ni saman gado na min wani irin munafikin kallo mai nuni da zaki ci gidanku. Sannan ya sake cewa doki. Ya min kyakkyawan murmushin shi mai fito mishi da ainihin kyawun shi. Ƙura min ido yi sannan ya ce, ai doki na ce ke amma na. Rufe ido na ne cikin jin kunya ne murmushi kaɗan. Ido na arfa na ce duk dan Allah kada kai min komai. Ke me na ce? Cewa kai kana so na. Ke kuma me kika faɗa? Cewa fa ne kawai ina son ki. To idan na faɗa ni ma ba za ka min wani abu ba? na ga alama dai idan ban yi wani abu ba za ki ji daɗi ba dan na lura kina tsammanin wani abu daga gare ni bude ido na ne tare da cewa a'a ido ɗaya kashe tare da ɗaga min gira Ya ce sumbata ɗaya tak ai na san ba zai tsaya a ɗayan ne. durƙusawa ya yi saman gwiwoyin shi ya dafa hannun shi gefe da gefe ina tsakiya kallo na ya sannan ya ce kamayya cewa ne na san ba zai tsaya a ɗayan ne ba murmushi tare da kwanciya saman jikina a gajiye bude bakin sa ya kaɗan da ajiyar zuciya mara sauti sannan ya ce oh to kinan kin yadda da sun bata ashe to amma na san ba za ka tsaya a ɗayan ba da hannun shi biye rike kaina cikin kwantattar murya ɗora bakinsa a saman leɓɓana ya ce ɗaya tak ya faɗa da wata irin murya mai tayar da tsika jiki cikin mutuwar jiki na ce amma dai kar ya wuce ɗaya murmushi duk ya tare da yin wata irin sukuwa a kaina cikin sigar mugunta kamar yadda ya ce sannan ya ɗaga ni yana cewa tausayin ki nake yi amma tana. na na san ba za ki iya ɗaukar duka ba wahala zan baki ai yarinya ta bara da in zo mu bacci kin jigo ina faɗin haka ya fita da tafiyarsa ta sakakkin 'ya'ya. aje zuciya na soke tare da limshe idanuwana ba haka na su wasan ya kare ba me ma duka yake nufi ina nufin ido zai saka min saboda na yi ƙarama kai ku ji mugu fa hmm. lalle duka ba bakon mace bane ba amma maƙitacin mace ne murmushi ne cikin yanayin jin kunya kamar yana nan rufe fuskata shiru shiru duka zai dawo babu shi babu labarin shi tsaki ne tare da gyara kwanciyata tun ina tunanin duka zai dawo har na fitar da rai yana wurin jidda a can ya soke damuwa shi baccin shi ya manta da ni haka na haƙura ne bacci da tunanin duku Yau ma na yi mafarkin mutumin nan kuma ya faɗa min ya kwakule gobe saurani tunda na shiga sahun ma'aurata. A firgice na farka tare da kwararwan irin firgitaccen ihu wanda ya karaɗe kaf girman gidan gaba ɗaya. Duk malukin da ke gidan babu wanda bai ji ihun ba. Ina buɗe ido na nufo falo da gudu ban tsaya ko ina ba sai jikin firji. Na buɗe na ɗauko ruwa saboda wata irin ƙishirwa da nake ji kamar zan mutu. Sai da na shanye roba ɗaya ta ruwa. A walce na dawo da baya na zauna saman kujera ina goge zufa. Jidda ce ta fito sanye cikin wasu irin kafurawan kayan bacci, idanta da yanayin bacci. Ta ce uban waye yake mana kuka? kallo ɗaya ne mata daga nesa na fahimci fitina ce ta fiddo da ita kuma uwar ta zance da nake haƙe da ita saboda kira na da ta da caca ubanki ne yake kuka na ba ta amsa a daidai lokacin da duka ya dafa karfin bene daga sama saboda mu dukkanmu muna ƙasa kowa ya sauko ni abin da sa na fito falon ƙasa na san ba zan samu ruwa a falo na ba shi yasa na gangaro na ƙasa na san zan samu ita kuma jidda masifa ce ta fito da ita ni kuma yau zan sauke mata duk wata tsutsar iskancin da ke cizon mata ƙwaƙwalwa. amma ta ya aka yi ne duk ya tambaya ruwa na sha na bashi amsa ba tare da na kalli inda yake ba jidda kuma tace caca ne kike zagi sai in takaita miki rayuwa in illata banza babu abin da za a yi duka ne cikin sha ruwan ne eh na sha tashi kije ki kwanta to babu gardama ne miƙe zan tafi jidda ta rukuna ta baya ta fara zagi na tana cewa ke yar marasa tarbiya babana ba zai zagu a bakin ki ba dan ni babana bai saka ni a caca ba shi babana ya san darajar matansa ya san na 'ya'yansa kabzir amma babu dan iska banza halin kwarata duka ne ce amma ta wuce ki je ki kwanta kin ji to na bashi amsa tare da kwacewa jidda ta sake rukuna ta cigaba da cewa kuma ni babu wanda ya sai gidan haim ya mayar da shi gidan kiwon dawaki karuwa banza karuwa gobe murmushin takeici duk yi tare da cewa amma ta taho kyale jidda ne na tafi ita kuma ta cigaba da cewa karya banza karya gobe ba an ce ke wata shegiya bace ba da kin tsaya da na ciccire miki gashin kai duk ku ce gashin kanta yake bakin ciki da shi dan a lokacin sultana ta shiga daki bata san wani da suke toyawa ba ya ci gaba da cewa mace kenan an ta ta burge ta ina ga maza kuma kenan wannan shine zabi na farko da na fara cankowa a rayuwata atuwar banza da kankanuwar yarinya tafi ke tunani yana faɗin haka yabi bayan sultana ai kai ne katon banza ko kunya baka ji ka auro yar magin yarinyar nan idan ka isa ka je ka auro min cikakken mace wacce za ta fito na fito ita ce kishiyata duk da zai shiga ɗakin sultana ya baji da amsa da cewa wannan mata ishe ki yana faɗin haka ya shige ita kuma ta ci da cewa wannan yarinyar ni wallahi ba kishiyata bace ba yar iska ce ka kawo min kuma ta yi min iskanci sai na bata kashin bala'i ƙawayenta suka fito suka ja ta suka koma cike da ita suka ci da yi mata huɗubar shedan amma tana kukan me yake yi a tsakar daren nan ba komai na faɗa cikin ɓacin rai kusa da ni ya zauna ya riƙo ni na kwace kaina tare da matsawa daga kusa da shi dan haushin sa nake ji bai zo ya kwana da ni ba kuma ko yar kazar da ake ba wa amari ni bai kawo min ba ƙara matsuwa duka zai taɓa ni na ce dan Allah ka kyade ni to na kyale ki amma ki yi haƙuri dan ma an saka ki a caca to me shi ya sa ina yin fushi ne saboda maganganun jidda ina jin ciwon su amma na fi jin haushin shi a yanzu gyara baki na ne ban yi magana ba cire takalmin kafar shi su ba slippers ba kuma ba su su bane ba amma dai zubin slippers gare su kwance ya saman garin ya ce to ta huki faɗa min yi ne kamar ban ji ba bai sake magana bai gyara kwance shi ya cigaba da baccin shi hannun shi a saman cikin shi ina jin har yanzu sa bai daina ciwo ba can nisa da shi na kwanta ina kallon shi haba jidda ina waki ina barikinki ina waki maza fa idan suka yi sabon aure kansa rawa yake kasa tsayawa wuri daya ki fita sha'anin shi da matar shi ba ba zai tafiya ba ku ba jidda ta ce eh to ki bari idan bayanin ki ci mata uwa la'ada waje idan gaban idan shi ne sai ki rika tattalar da kina nuna mata soyayya ko ƙara ki ta kai masa zai ce ba ta son zaman lafiya ki bi sannan ki zuge mata rayuwar uwa kamar icen zogale kar ki sake ki barta ta huta idan azaba ta yi mata yawa ita da kanta za ta gudu salon mugunta sanka sanka suka koya wa jidda kiran sallar asuba ne tashi duka daga bacci ni har lokacin ban yi bacci ba saboda tsoro da sauri na juya mishi bayan na daina kallon shi sauka daga saman gadon ba tare da ya magana ba ya fita daga ɗakin cike da tausayin sultana ya koma ɗaki shi dai na tausayin ta ga ta ya ƙararrama shi ta yi mishi yarinya ji yake idan ya jijjiga akan ta kamar za ta ji ciwo domin shi dai bukatar shi tana da girma amma ta ba za ta iya da shi ba wancan ma da yi mata yana da dama kuma har yanzu bai daina ba shi dai kawai ya aure ta ne don ya nutsar da ita wuri ɗaya tunda kullum yana tare da ita na biyu kuma ya aure ta ne don girman shi da ya sakan mata ya san duk lokacin da ta gashi za ta rinka hango abin da ya shiga su to wai shi dai ma zai fara haye ma mata ga ta duk ta rami ta zama wata ƙarama. shi dai an cuce shi wallahi wannan ai ɗaukar alhaki ne dan gajeren tsaki ya sannan ya ce in taɓo ta kuma ta tara min mutane ma a gidan nan da na fito kowa ya san abin da yi. abin da ya ba wani sirri Duk wana fita masallaci jidda da zuka kawayenta suka shigo ɗaki na hadda mardiya. A saman abin sallah suka sami ni tsaye zan kafar da sallah. Jidda ce ta kama hijabi na daga wuya ta yage shi har ƙasa ta wurgar da tsimmin. Ta cire kallabin kaina tana taɓa gashi na. Bayan ta tabbatar ban jika shi ba, ta ce Allah ya rufa miki asiri. Da na rantse da girman Allah yau sai na soke miki gashin kai. Ban zadi ya ɗan caca. Ta yi baya. Mardiya ta matso ta ce, ni nan da ke gani na faɗarin jirgin sama kyan gani. ni haɗari na girma ne da shi domin idan na bi ta rayuwar mutum na fita to lallai ya gama rayuwa har abadan duniya na shigo gidan da niyyar tarwatsawa aikin tuna labarin da na baki a mota ko daga ka ba saki sake cewa komai ba Ƙauyen da suka ci gaba da zuwa gaba na ɗaya bayan ɗaya wasu su shafa fuskata wasu kuma su shafa gashin kaina wata ma cewa ta yi wannan ugun dike ɗaya ai yarinya da ke da wannan babban halitta ina kuma gani ima aure ta tsarga ki lalle jidda sai kin yi da gaske idan ko ba haka ba sai dai tashin zance haka dai suka yi ta dakuna ni yayin da wasu suka riƙe uguna suna jinjinawa wasu kuma suna kallon gaban rigata dole duk kuke birkicewa ko ni na samu wannan ai na gama da kowace irin mace dariya suka yi gaba ɗayan su banda jidda da mardiya a ƙauyen jidda mutum uku sun rungume ni ta ƙarshen ita ce ta warware gashin kaina ta rungume ni ta baya ta umarci wata cewa ta yi mata hutu. ɗaukar hoton akai da ƙarfi ta juya da ni ta sake rungume ni ta ce a ɗauka sake ɗauka akai ana gama hoton ta ce ina son ki murmushi ne tare da kallonta na ce ai tun baki faɗa ba na sani gaba ɗayan ku zan iya fitar da fetur kuma zan iya fitar da kalanzir a cikin ku ku baƙin mata ne kuma baƙi ne a harkar lesbian ƙananan yan iska ke mardiya ke zaki ba su labarin sultana duk wacce ta san ta rungume ni a cikin ku sai na ɗauko mata hoton uwarta tsirara Ita mardiya furtawa kawai ta yi, ni na cika mata kalmar ta ta hanyar ɗauko ubanta a cikin yanayi mafi muni a rayuwa. Ke ji da ke kowa ce? ce Ni nan da ya gani iskanci ne ɗore a cikin kaina. Da zarar kin latsa wurin ƙarya ki ta ƙare, ki kiyaye haɗuwar ki da ni. Me kike tunani ne? To idan baki sani ba a daren jiya duk kwamaimacin da huwar dambu ya min. Ko an faɗa miki ni ƙazamiyar mace ce mai kwanar janaba a jikinta. An yi an kuma an ƙara an ƙara ƙarawa. Ku je waje ku jira ni kafaran banza da bakwa kallon alƙibla. Dariya jidda ta tare da cewa burgar banza Yo me da ke a daren jiya bayan tare da ni ya kwana? Iwin ki ne sa ya fito. Banza duk abin da ya shiga tsakaninta da duka a jiya da magi da ya mata dan da farko bata yadda ba, haka ta ta tona wa duka asiri. Abin da bai kamata ba. Jin kukan mota shi yasa suka fitar ga ɗakin, jida na cigaba da basu labari suna dariya. Jakunan banza, duk sai na ci uku in Allah ya yadda. Wallahi na ji ciwon yadda jidda ta buɗe sirrin duku abin bai min daɗi ba. Amma zai dawo ya same ni sai ya faɗa min abin da ya sa ya aure ni. Wayata na je na ɗauka na kira inna yanzu ma bata ɗauka ba. Wannan tafiyar ma dubu ɗari biyar ta bawa Al'amin, bayan ta cika masa mota tab da mai yana fuzariya zuciyar shi na saka ta iri iri su kuma ƙawayen jidda shatar mota suka yi bayan sun tabbatar wa jidda za su dawo sati na gaba har yanzu ban daina kiran wayar inna ba daga ƙarshe ma kashe wayar ta yi tashi ne na koma saman gado na kwanta ina kwanciya wai misi tana shigowa ɗauka ne bayan mun gaisa ta ce min na ta rasu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun amisi wace nanar na tambaya ido na cike da hawaye A amisi ta ce na wacce kika sani me yasa me ta wallahi lafiyar ta kalau ta mana bankwana da daddare ta fita Asuban da aka tsinci gawarta an yadda ita a bakin bola bayan an kwakwale mata idanuwa, kuma an cire wasu sassa na jikinta. Babu nisa da wata mu ita ma haka aka cire idan ta aka yadda ita a saman bola. Ba mu san abin da yake jawo haka ba. Wani irin ihu na kwarara tare da yadda waya ta kasa Ina cewa na shiga uku shikenan sai ni. Yau zan mutu wayo na bani na lalace shikenan ashe ba zan yi tsawon kwana ba. A wannan yanayin duka ya shigo ya same ni. Tambaya ta yi abin da yake faruwa. Kai tsaye na kwashe kaf na faɗa masa. Amma sai ya ce min wai shi ne yake zuwa min abinci. haka ya lallashe ni bayan ya faɗa min cewa shi ma da haka yake yin irin nawa ko rashin lafiya ko wani zai ji damuwa duk abin da zai faru da wani a gidansu kowaye zai gani a bacci idan kuma ya tashi abin zai zama da gaske wannan karki wani damu shi danu ne kuma zai daina kallon shi ne sosai sannan na ce danu wani iri aljanu mana cikin tashin hankali na ce wani irin aljanu kuma na yi magana cikin mutuwar jiki na tsorata cikin haya gaga ce ki da Allah ban sani ba ni ma cikin haya ne na ce kar Allah ya sa ka sani kuma ya toshe ilimin sanin naka murmushi tare da cewa ta yi bakan damiyar tata sai na kai ki gurba an jima na ci ni ki 'yan rashin kunya sai ka je gobe ba za ka ci me yasa anan ba za ka ci ba ai ba zan taɓa ki a gidan nan ki barki mutane ba ke ta musu ihu ba sai na kai ki canza rufi, oba in baki wahala sannan na dawo da ki idan ka tashi ka dawo da ni da raina ka kashe ni babu wanda ya taɓa mutuwa kuma akan ki ba za a fara ba amma za ki ci gidanku ƙaramar yarinya mai bakin tsiwa ba dai kin ci kaza ba hmm. sai na kulle baki rashin kunya sai ka zo ka kulle hmm. baki na waye isa ya rufe min tunda ba mutum ne bani abuna ba juyawa duka ya fitar ga ɗakin bai sake magana ba waya ta da na faɗar ƙasa na ɗauka tare da cewa Allah ya ji kanki nana ke kuma nake ƙarshen ta haka ya zo Allah na roƙe ka ka taimake mu mai kyakkyawan ƙarshe da yanayin mamaki na ce to shi duk da ya gana shi shedanin ko an ce za a kashe shi waya ta na ɗauka na fara kiran shi kin ɗauka yayi a bayyane na kai ta dama yana ramawa ne idan ya kira ni jiya ban dauka ba to sai na kira su adadin yadda ya kira ban ɗauka ba sannan zai amshi kiran nawa da zulumin mutuwa a raina na koma bacci wanda bai shawara da ni zai zo ba duk wanka ya fice dan shi Allah bai masa baccin safe ba Cikin bacci na ji ina lilo saman ruwa da sauri na buɗe idona. jidda na gani tsaye gobe da bokiti a tatta Kada kai ta tare da nuna min inda agogo yake. Sannan ta ce an samu gado an wani mimmiƙi. Sau kake je ki aiki ko kina nufin ni ce zan girka miki abin da zaki ci. Kallon jidda ne sannan na kalli inda ta jiƙa gadan Sauran ruwan bai gama shiga cikin katifar ba na ce. Ke zan dafa ma kowa. Dan yatsa na fuska dai tare da wasa da bokitin hannunta ta ce. Me kika iya wanda zaki girka ki bani na ci? Ai gidan dan caca babu ci ma. Kanzo gari sai ko kwaɗan tuwo idan an samu. Kin ga baki da ilimin dafa min abin da zan ci. To me yasa kika tashi ni ina bacci? saboda baki saki bacci ba tashi zaki ki girka masu aiki abinci saukowa ne daga saman gado nace ai ko uban da ya haife ki zanci caca ubana ya fi karfin ki na ma ya gagare ki bare babana ai sai dai ki ci uban ki ki miƙe a saman gado kafin momi ta dawo da ci uwar ki ki koma inda kika fito ni ba na faɗa da kishiya sai dai na kwace mijin ciwon zuciya ya kashe ta ta yamma zan fara haɗa jiki da ke in kwashe talauci ai an daina faɗan kishi sai dai a ɗakin miji ido fa yana kallo wallahi sai dai ki gani ki haɗiye yawo lafiyayyen namiji mai kuzari wanda babu irin shi a bariki jarumi ɗaya mai naɗa mata duka nushin shi da daɗin kalaman saurin yabo na da daɗin saurare. Yaya ya fi ƙarfin ki? Mamaya ta auren ki da kin shigo sai dai ki ci abinci ki sha ruwa, amma duka ya fi ƙarfin ki. Daren farko na Amerika ne yi shi. Na ci kaza na sha lemu, ke ko ruwan famfo ba a baki ba. Mijina ya kware min kayan jikina idan shi yana kallon nawa. Cikin soyayya ya lullube ni yayin da ya kwanta da ni. Allah ya miki albarka jidda shine abin da ya furta lokacin da ya ji ni sabuwar mota ce kin kawo budurcin ki ya faɗa cikin jin daɗi gyara rukon bokitin da ci gaba da cewa A jiya kuma riƙe ne a jikin shi sai da ya min kirari da cewa uwar gida sarautar mata, farar mace alkebbar amarya. Ni wacin jakar ban ɗauke ta mace ba shi yasa na baro ta na zo gare ki, ki bani maganin damuwa ta. To ina soyayyar? Ai dama a saman gado ake nuna ta. Ɗakin shi ya fi ƙarfin ki, bari har ki sa ran hawa gadon shi. Wannan ni'imar jidda kaɗai za ta ji, walilan ki caca. Alhamdulillah, to ‘yan tsakar gida. Ko da ban yi bayani ba, kun san cewa ‘yan kwanakin na abubuwa ba sa tafiyan ne. daidai. ina iya bakin na domin ganin na fita kunya ku amma al'amuran ba sa tafiya kamar yadda na tsara A shekaran jiya da na kamo kashi na hamsin da ɗaya. Na so in ce muku sai jibi za a kamo kashi na hamsin da biyu. Amma sai na su fita baki da cewa mu kasance da ku gobe inda zan kamo kashi na hamsin da biyu. Wanda hakan ya sa wasu ku suka zauna zaman jiran labari a jiya. Bayan na riga na yi wannan sabal da baka, na yi ƙoƙarin ganin cewa na fita kunyar ku, na yi muku labarin a jiya. Amma hakan bai yiwu ba. Ga masu la'akari za su ga cewa bayan labarin novel ina yin labarai na kaniyo da wasu al'amura na yau da kullum. idan kun kula su ma sun takaita ba kamar yadda na saba ba wanda a da za ku ga labarai hudu biyar wani sa'in har takwas amma yan kwanakin nan wataran ɗaya wataran biyu wataran ma bana iya yin komai hakan shi zai tabbatar muku da cewa bana samun cikakken lokacin da nake samu domin gudanar da ayyuka na yadda na saba ba wai iya labari kawai ba amma na fi mai da hankali kan labarin ne domin shine abin da ake zaman jiransa sai dai kuma aikinsa ya fi komai wahala a yau ma da labarin ba zai zo ba domin ban samu damar yin domin ban samu damar yin sa akan lokaci ba na so in ba ku sanarwar cewa ku yi haƙuri gobe labarin ya zo sai na ga cewa yin hakan ba ƙaramin ɓata ran wasan ku zai yi ba don haka na ce gara in yi shi komai dare kuma ko da ba shi da yawa domin dai na san akwai waɗanda ko da ba su raba dare suna jiran labarin ba gari yana wayewa za su fara duba su ga ko na ɗora shi ba a kan lokaci ba to ina mai baku haƙuri ina mai ƙara baku haƙuri insha Allah al'amura za su tafi daidai a yan kwanakin nan na fara daidaita al'amura na ku yi haƙuri ko kuma ƙara haƙuri akan wanda kuke yi ku cigaba da kasancewa da tashar tsakar gida ku cigaba da like da kuma na ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku cigaba da taya mu sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida